broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 14 ga watan Maris kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim wani rahoto ya nuna cewa akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa don kare tsuntsaye a Amurka. ana hasashen cewa jirgin ruwan iran na biyu dauke da sinadarai hada makaman nukiliya ya baro china sannan yayin da rasha take dada kutsawa yankin kursk shugaba putin ya ce dole 'yan ukraine su mika wuya ko kuma su mutu To kadin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kori 'yan China da ke jagorantar kamfanonin bangaren man kasar na WAPCO da Soraj saboda bin dokokin kasar. ba su so su yi aiki da dokar nan shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanonin nan an sallame su su bar kasanmu. Za kuma a ji fashin baki kan yadda ake ci gaba da fuskantar rudu a bangaren man Najeriya musamman ma game da farashi. sai ga kamfanin NNPC yana sira naira ɗari takwas da wani abu shi dangote ya rage zuwa kaza amma ka je wasu gidajen mai na 'yan kasuwa sai ga ana sai da shi fiye da naira dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu. kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda zai leƙa masarautar garki muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku sannan albarkacin watan azumi za a ji darussan azumin ramadan kuma idan an samu yadda ake so za a ji halin da ake ciki game da masarautar kano amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi suna gudanar da ibada lafiya yawan tsuntsayen amurka suna raguwa sosai bisa bayanan wani rahoto da hadakar kungiyoyin kimiyya da masu kula da gandun daji suka wallafa jiya alhamis rasa muhallai da sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke kan gaba da gudunmawa ga raguwar yawan tsuntsayen bisa rahoton wato bisa rahoton na yawan tsuntsayen amurka a na 2025 rahoton ya nazarci sama da nau'ukan tsuntsaye 100 da yawan su ya kai matakin karewa a sanadiyar rasa rabin dangin tsuntsayen da aka samu cikin shekaru 50 da suka gabata rahoton ya nuna cewa alkaliman yawan tsuntsaye suna raguwa a wuraren da suke cikinsu har da dangin agwagi da a baya ake yabawa nasarar kare su. wani binciken da muryar amurka ta yi ya gano cewa jirgin ruwan iran na biyu da kafafen eh, eh, labaran yamma suka ce ya kasance cikin wani shirin shigar da sinadaran hada mizal daga china ya nufi iran da wasu kayayyaki na musamman wata kafar yanar gizo mai bin diddigin zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna cewa jirgin dakon kaya ya wato jirgin dakon kayan ya na kasar iran jairon ya baro china a ranar litinin wata daya bayan lokacin da ake tsammanin tasowar shi bisa bayanan wata kafar labarai a rahoton da aka wallafa a watan janairu da fabrairu mujallar da financial times da the wall street journal da cnn sun ambato jairan a matsayin ɗaya daga cikin jiragen dakon kayan iran biyu da tehran take amfani da su wajen safarar tan ɗin sodium perchlorate dubu ɗaya daga ƙasar china ɗaya jirgin ruwan dakon kayan da rahoton ya ambato da golban ya isa tashar ruwan iran na bandar abbas a ranar 13 ga watan fabrairu bayan kwanaki goma sha tara da ya shafi akan hanya bayan da ya taso daga gabashin china shugaban rasha vladimir putin ya faɗa jiya alhamis cewa rasha ta ta rusa wato ta ritsa raguwar sojojin ukraine din da ke yankin yammacin kursk inda suka yi ta fafatawa a wani wuri mai mahimmanci a yakin tsawon watanni bakwai ukraine ta kaddamar da wani harin bazata cikin yankin kursk a ƙarshen watan agustan bara da zimmar kawar da hankalin dakarun rasha daga filin daga wani babban kwamandan ukraine ya musa wannan batun cewa an yi wa dakarunsu ƙawanya a ranar laraba putin ya kai wa dakarun rasha a yammacin yankin kursk ziyarar bazata inda ya musu umarnin inda ya baiwa sojojin umarnin karbe ikon yankin daga dakarun ukraine to na shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar suka umarci 'yan China da ke shugabancin kamfanonin ɓangaren man ƙasar na Wapco da Soraj da su fice daga ƙasar tare kuma da janye lasisin otal ɗin Solaj da ke birnin Yamai. wanda 'yan china ke tafi ke tafi da shi duk saboda rashin bin dokar ƙasar. daga mai ga ma. bayanai na cewa tun a yammacin laraba 12 ga watan maris din 2025 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar ya baiwa waɗannan daraktoci 'yan china awoyi 48 su fice daga ƙasar ko da yake ba a bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki a hukunci ba majiyoyi sun tabbatar da cewa ana zargin daraktan na kamfanin cnpc da na wapco da na da bijirewa sabon tsarin da gwamnatin rikon kwarya ta bullo da shi a ƙarƙashin dokar ayyukan kamfanonin ƙetare da ke aiki a nijar matakin da bana ibrahim na kungiyar front patriotic ya ce ya yi daidai minista mai kula da eh, harkoki man fetur ya tura ma kamfanoni na umarni ya ce ya duk kamar ba su so su yi aiki da dokan nan ya kamata su gane cikin kasar da muke yi yau sabon salo ne ake dole ne su yi aikin da dokan nan to sai bayan wata guda minista na man fetur ya ga kamar sun yi tsayin eh, gwamin jaki ba su so su yi aiki da dokan nan shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanonin nan an sallame su su bar kasanmu. A kuma ma'aikatar ministan yawon bude ido ta sanar cewa ta janye lasisin Solix Hotel mallakar 'yan China da ke matsayin masauki da ofisoshi ga ilahirin 'yan China ma'aikatan man fetur a Nijar. saboda wasu tarin laifuka ciki har da nuna bambanci ga ma'aikata 'yan wasu kasashe idan aka kwatanta da albashin da ake biyan takwarorinsu 'yan china alhaji baba alhaji makiya shine shugaban kungiyar sedel de ash niger mun tabbatar da masu mulkin niger inda ba su da wani karkashin hannunsu mai tabbatar da lalle ana tabbata asa da ba za su ɗauki wannan mataki a kansu ba wannan mataki da an ka ɗauka muna ganin ya dace. China na matsayin babbar kawar Nijar a sha'anin haƙar man fetur da tacewa da ma fitar da ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje. Lamarin da ya sa a watan Afrilun 2024 kamfanin CNPC ya baiwa ƙasar rancen miliyan 400 na dalar Amurka da za a biya da ɗanyen mai a tsawon shekara guda. to amma dangantaka ta fara tsami a tsakanin waɗannan bangarori ne bayan da gwamnatin nijar ta buƙaci china ta bata ƙarin wasu kuɗaɗen na daban sabili kenan wasu 'yan ƙasa ke fassara korar daraktoci 'yan cana a matsayin matakin huce takaici wani mai hamayya da gwamnatin soja canga calimbo na da irin wannan ra'ayi yan tere biyu ne suka gamu kenan ba an samu zituwa ba duk wanda zai gaje shi zai gamu ne da babban kalubale na shari'a a kotuna daban-daban na kasashe tribunal international saboda ana abubuwa ba masa ka'ida ba. Tuni daraktocin China suka fice daga Nijar a jiya Alhamis yayin da rahotanni ke cewa hukumomi sun kama asusun ajiyar bankin matatar Soraz. Matsalar man da ake fama da ita a yanzu haka Nijar abu ne da ake ɗauka a matsayin makarkashiyar da ake zargin China da kitsawa. Sannan matakin baiwa kamfanin ƙasa da damar fara haƙo man fetur a rijiyoyin kulele shi ma wani ɓangare ne na abubuwan da suka haddasa tamna tsakuwa a tsakanin ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya. To Ibrahim yayin da wasu matasa a kasar China suka amince da bata lokaci sosai akan yanar gizo da dama daga cikinsu suna da shakku kan sabbin matakan da gwamnati take shirin ɗauka da zumbar takaita lokacin da matasan China suke kashe suke batawa akan yanar gizo da kafafen sada zumunta. A tattaunawar da aka yi a wani zauren siyasa da ake gudanarwa a duk shekara a China wanda aka kammala a birnin Beijing cikin makon nan. wani tsohon dan wasar kwando a. wato ɗan wasar kwando a duniya Yao Ming ya bukaci a takaita lokacin da matasa suke kashewa akan yanar gizo a China. Yawo yana yunkurin samar da wani tsari da zai tilasta wa yara wato kashe duk fasahohinsu na laturuni da na tsawon wuni guda a kowane zangon karatu sannan su fita waje su kuma motsa jiki. manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya yana kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kariya ga fararen hula yayin da ƙasar take fama da sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad gear peterson ya yi wannan kira ne yau juma'a wanda ya kasance zagayowar ranar da aka fara zanga-zangar da aka yi wa asad na kafa demokuraɗiyya na goma sha hudu wanda ya kai ga yakin basasa da aka shafe sama da shekaru goma ana fafatawa don wato iyalai da kuma sun ci gaba da jimaman rasa makusantansu sannan har yanzu da dama daga cikin mutanen sun rasa muhallansu da miliyoyi kuma sun rasa matsugunansu. To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dusa inda ake ci gaba da fama da rudu a bangaren man kasar musamman ma game da batun farashi wanda a maimakon abin ya yi sauki an ce har ma ya fara shafar jamhuriyar Niger mai makwabtaka da Najeriya. Kan haka ne na tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya mai suna Malam Aminu Baba Yara Maude don ya mana fashin baki kan wannan al'amarin sai ya ce. ranar da shugaban kasa ya hau mulki aka rantsar da shi ranar farko ya ce ya janye tallafin mai kuma ya ba da dalilan shi aka fuskanci matsaloli iri-iri oh. kuma gwamnatin ta ce ta yi haka ne domin ta ba da dama a 'yan kasuwa su shigo cikin harkar domin wannan tallafin da take barawa kamar kusan yaudara ne oh. abu ne wanda ba za a iya dorewa ba oh. so an ba da dama yanzu kamar shi kamfanin dangote ya ya zuba kuɗi mai yawa a cikin wannan harka ta man nan ya kafa kamfani wanda an ce kusan dina cikin manyan kamfanuka a duniya wanda babu irin su na matatan mai ya zo yana wannan harkar aka zo aka ce to sai dai a dinga sayar mishi da danyen mai da dala na amerika da karshe da wani tarayya ta duba ta ce ta yadda to a dinga siya da naira to an fara samun sauki domin man da ya fara fitar da shi yanzu ana sayarwa da mutane da kuma su wanda suke shigowa da man tunda wasu suna shigowa da shi daga waje ne hmm. aka fara samun sauki amma har yanzu abin ya kasa daidaituwa ya tsaya a waje daya sai ga kamfanin NNPC yana sayarwa naira 800 da wani abu shi dangote ya rage zuwa kaza amma an kaje wasu gidajen mai na yan kasuwa sai ga ana sai da shi fiye da naira dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu to da ni abin da na ɗauka na ɗauka cewar watakila saboda dakon shi da ake daga inda ake ɗauko shi in ya shigo daga waje ko kuma daga lagos an ɗauko shi zuwa wannan wajen kuɗin sufuri yake jawo ya hau haka to amma daga baya kuma sai mun fuskanci cewa akwai wani zagon ƙasa ne domin na ga yadda aka yi ta gwada cewar shi man nan da dangote yake tacewa ma ya fi inganci akan sauran hmm. yawa to malam aminu a kan wannan batu akwai kuma raɗe-raɗin cewa wasu hamshakan masu shigo da man da suke da fada a fadar shugaban kasa ba su son dangote ya daɗa rage farashinsa saboda wai in ya daɗa ragewa zai karya su kuma suna ganin rage farashin da dangote ke yi kamar wata dabara ce ta babakere idan ya karya su ya yi babakere a bangaren man to kaga dai wato talaka shi abin ya koma kan shi in dangote bai rage ba in kuma su wa'annan attajiran da ba su son dangote ya rage farashin man suka ji gaba da yin babakere a harkar mai talaka kenan zai ci gaba da wahala ya kake ganin za a bullo ma wannan lamarin gwamnatin tarayya kamata ta shigo cikin wannan abin domin gwamnatin tarayya ita ta faɗa wa talaka najeriya cewa ta ba da dama ne ta cire tallafin ne idan a ba kowa dama ya shigo a yi kasuwa kasuwa kuma idan aka ce abu ne wanda za a yi kasuwa zai zama ana gasa ne da competition akan wannan kasuwancin nan to in har dangote ya sauƙaƙa nashi mutane sun raja akan nashi babu wani dalili da wani zai amfani da matsayin shi da kusanta da fada shugaban kasa domin ya yi zagon kasa akan wannan abin tun gwamnati tarayya ta ce daman ta yi ne ta ce a ƙarshe talakan ne dai zai amfana za a samu sauki dan najeriya zai samu sauki to hajji aminu gashi wannan matsala an ce har ta ketara zuwa jamhuriyar nijar su ma abin da shafi bangaren manmu ya fara shafar su saboda tasirin da bangaren manmu ke yi a makwabtan kasashe duk da ke su ma suna da man kana ganin su ya za a musu adalci adalcin da za a iya musu shine daman ayyuman saboda najeriya aka yi in za su zo su za a sayar musu da mai ko za su sayar mai wannan abu ne wanda ya shafi kasuwancin duniya da su kansu suna tace man nasu na kasar su wanda ina ganin kamar ta wanda suke tace a cikin kasar su ya fi tsada ne shi yasa suka samu wannan matsalar malam aminu baba yaro maude kenan wani mai fashin baki a najeriya yanzu kuma ga shirma na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ɗan gari a shirin na wannan mako za mu leƙa masarautar garki da ke tsakiyar yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja domin jin tarihin wannan masarauta domin jin cikakken shirin sai a dakace mu za mu so mu san cikakken sunan mai martaba da kuma cikakken sunan matsayi sunana alhaji dr usman gakufe safaye garki wata sarkin garki nan abuja za mu so sanin tarihin masarautar garki kusan shekara 300-400 ne wannan masarauta tana na karin nan kuna kira ko a ranar 17th century na garki tana na baƙi ne da wannan masarauta can muka yi tracing din tarihin ita garki ko kuwa gbaji generally ta middle east da muka biyo a zuwa nan wajen borno kuyinkuro muka zo har wajen kasan zaria daga kasan zaria iya musu suka gangaro a zuwa nan dalili kuwa saboda mutanenmu ba masu iwuya ba ne kowa ya kokarta ya nema me nake cewa mutanenmu noma suke yi da kuma farauta a lokuta tagarki kuma da ta zo akwai wani soni nan a cikin garin inda akwai national assembly quarter da ko ta tsona wurin na apo ainihin inda mutane suka zona ke iya eh, sun zona wurin da mimme da musu karin mutuncin kansu da sana'a an ba mun manta ba a shekarun na a lokuta. ma yawanci ana kinikin bayi ana yaƙi nan da can akan haka ne ita tsonin nan akwai dutsen nan da makurmi ne duk in maƙiyin suka taso ma mutanenmu kamar enemies kenan da manufan su zo su yaƙe mutanenmu allah da ikonsa sai ba su basira su hanga mutane masu zuwa musu hari mutanenmu sun kinsa sun yankura haka suka zo da yaƙi ba za su same su ba sai dai su ci mutane ɗin nan aka yi ta tafiya haka wato mai martaba in na fahimce ka ku masarautar garki ba a taɓa cin ku da yaƙi ba kenan shi ne nake kai son kai kenan da ya kai yan uwan mu hausawa da dama ake fana da su suna zuwa sai suka ce wannan garin nan ta gagara ce ainihin sunan garin nan shine fayi da kabila mutana fayi wancan sauni na masarautar na a sauni ofe shine sauni wanda ya yi sarauta wurin fayi shi ya sa har wa yau zuwa gobe ana kira mai sarauta yadda ni cikin ana ce da shi safe in ba ka ba duk wanda suka san mu a nan kabila mu zan je mutum ya ce za ni fayi kaji ya ce za shi fayi wata za shi garki kenan kaman shi ita garkin nan me ma'anan garki din eh manufan garki din wannan garin nan ta gagara ce shi aka yi coin dinta aka mai da shi aka kira ana kiranta garki kaman muka duba ita suleja dama musu suna kira wurin na alubu wata lokacin da su mutanen mu suka fito daga can zauzo suka zo settlement a nan sun leja din bukoci suka sa a lokacin so suna kira wurin na alubu to mu har zuwa mu da muka yi wayo in ka ce za ka alubu to ya sani ma za ka su leja ne a lokacin wani tashi abuja za shi abuja ne a lokacin a lokacin kunan kuna garki kuna garki sai aka zo batun sai da baye da saran wa yaƙi tsakanin kabilu sai abun ya ɗauke wata aka yi abolition slave trade slavery ta annan ne mutanenmu suka sauka zo suka zauna ta da muka zauna yan uwanmu hausawa sun masu sama zuwa aka karbe su sai gwamnati ɗin su colonialist turawa da suka zo suka sama malakanmu aka kikiro administrative structure ita abuja da ana ta sule yanzu native authority wato local government headquarter a lokacin kenan da kuma sarki mai daraja muna karkashin can sule din wata abuja a lokacin aka kikiro gundumomi da aka sa hakimomi to garki ya daya daga cikin gundumomin da aka kikiro a lokacin muna gane lokaci kamar gundumomi guda biyar ne to ya aka kikiro ta to mun ba mun manta ba ita najeriya gaba daya dama tun rubu kashi biyu ne da yan kudu da arewa saka za ka hada su a magamishin kenan ba to ita ainihin district headquarter da aka kikiro ta na garki a lokacin ita ma girmi a magamishin da waɗansu a wani on 31 december 1913 ne aka kikiro mana district headquarter dama turawa ne suke rike da wannan wuraren inda muke zaune dinnan yanzu wannan fada har ta yi zuwa nan baya dinnan haka to dama su turawa ne suke zaune a nan a kan zamantaka din muna ta mu baya to har allah ya kawo rana da allah ji shi shugaban kasa namu marigayi janar murtala muhammad lokacin da ya hau lokacin dama ita headquarter na najeriya dama tana lagos ne ta lokacin sa ne dai sai ce ya kamata a kikiro sabon wata ita headquarter na najeriya ta sa aka samu wannan fili a karkashin kasan abuja a lokacin to kuma mai masarauta a lokacin shine babanmu marigayi a suleiman baro to sai aka ce wuraren nan tagarki da sauran wuraren da aka ɗiba ɗina na abuja an ce ta shafe mu to lokacin da abu aka yi wannan abun waje 1976 ne aka yi wannan abu aka za ka waye gari amma an ce duk wanda abuja ya shafe su kowa zai fita ya bar kasa kuma jihohinmu don inda aka ɗiba a lokacin plateau state ya to yanzu nasarawa state ainihin niger state da shi muna ciki don da muna bin niger ne da kwara state ya ta kogi yanzu da aka ɗiba wurin ta shi na kace to mu wurin na zai to noman man's land hakika sai aka soma shi da shirin fita da kowa kuma jihohinmu allah ya sa shi marigayi a ah, janar mutar ramar eh, ba zai yi rayuwa mai nesa ba sanda aka ba rayuwarsa sai ma biye da shi wato president olusegun obasanjo lokacin da shi ne na matamakinsa shi ne ya kama mulki shi ma ya ci gaba daga nan ya kawo shawara ana gani da aka kai filin da za ya amfani da shi a fi da mu a ta da mu wata mu koma jihohin mu sai ya gada kudaden sun yawa ina gan sun ya zo na da sa suka ce a'a ba zai dace ba a ce mun da aka same mu a ce kowa koma wurin jihohinsa ya zama to option ne wanda ya ga zai zauna sai zauna wanda ya ga ba zai zauna ba sai koma jihansa ta a lokaci ɗin ne wani dama sun amince za su tashi kafin wannan bani nasa shine suka fita a yanzu muka je nan nasarawa yanzu muna da sabon karo muna sabon yayin a kusa da mu kenan ta har a kudin su kauka can wuraren toto din nan a da suka fita muka zo nan kuma na wajen mu din nan muna da wuse muna jana kira wuse sabon wuse duka su wuce sun koma can da asokoro su suka koma can to da aka zai zan garki ka san lokacin da aka yi yaƙi lokacin ba ce mu ba to mutanen mu suka zauna suka ce iyayen mu suka zauna amma muna yara lokacin muna secondary school da shi dushegun ya kawo wannan shawara cewa wanda zai zauna su zauna ganin suka ce dama ba suke nema kenan muka ce ba za mu tashi ba aka yi tunda man baro allah ji karansa lokacin na secondary school na fita na gama secondary school na ina yan aiki a lokacin ina kwarwa allon the ya zo yana ta ba mu shawara mu fita mu je muka ce ina ba zan je ko ina ba suka yi suka yi hala aka ba rayuwansa wanda ya yi sassin din shi wata ibrahim da musa shi ma ya zo shi ma ya ce mu fita muka ce ina a abin ne matasa mutum da an ce ba dole ba sai sai zamana lokacin haka duba muna yara ne dai amma musan ya ya zama ta kamar ana ga su mutane su da mun nan kamar ana gaba ba mu yi mu bi su dan suna tunanin cewa in sun iya sun tada garki sauran kauyuka duka za su bi mu ta har Allah sa abun ya lafa muka ce a'a a yi haƙuri abin da sa kenan kaga ba za ka samu wani wuri a yanzu nan ka ce akwai sabon garki ba garki tana nan da talakawanta eh da muka zo muka tada iyamu suna suna ciki Allah taimake sarki kaman da kai maganan hakimi ne district yanzu kuma na ga masarauta ne yaushe ne kuka zo masarauta a gaida mai martaba sarkin garki masu sauraro ba karshen shirin kenan ba a makon gobe za mu ɗora inda mai martaba zai ba da amsar wannan tambaya yanzu kuwa a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma jagoran wannan shiri wato maryam dauda da mai girma marafan garki da ya taimaka wurin hada wannan shiri suna na hassan maina na ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu inda za mu ci gaba da shi wannan shiri To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari kan waya zai gaya mana halin da ake ciki game da shari'ar masarautar Kano. Mahmud gare ka. Mala Ibrahim eh, ka wannan zancen sarauta dinnan yana da harsuna ne da dama. La Wato ita hukuncin babbar kotu da aka yi a baya a nan kano wadda ta rusa wato dokar da ta dawo da sarki sanusi hmm. ita ce ake ci gaba da wato ɗaukaka kara a kai a ranar goma ga watan janairu babbar kotu ta ɗaukaka ƙara abuja ta ce wannan wato hukuncin kotun babbar kotun kano da ta ce ai abin da aka dawo da sarki sanusi ba daidai bane kuma dokar da ba a yaka yi ta ba daidai bane shine ki kuma aminu babba dan agundi wanda shine ya gabatar da karar dama ya tafi kotun ɗaukaka kara to ita a kan wannan batu na cewa a wancan hukunci to ita kuma kotun ɗaukaka kara a shine sai ta ce a'a ai batun matsayar babbar kotun kano da ta ce an dawo da sarki sanusi ba bisa ka'ida ba kuma dokar da ta dawo da shi ba ta da hurumi a cikin doka tana nan daram don haka a zartar da wannan doka kuma a jira har sai abin da tunda ita gundarin dokar da karar dama an mika ta ga kotun kolin najeriya yanzu haka tana can gaban kotun kolin najeriya to to uh, to to uh, malam uh, mahmud za mu tuntuɓe ka mu ji cikakken bayani kenan a shirye-shiryenmu na gaba wato a takaice dai me ake ciki yanzu ka takaita masu saurari Kocin hukuncin yau ya ce a sarakuna biyar suna nan daren sarki Aminu kuma shi ne sarkin Kano. To, to mun gode, da wannan bayani naka. Yanzu kuma ga darussan azumin Ramadan. ni Musa Muhammad nake magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barkatu mun gode wa Allah da ya tsaye mu a wannan lokaci ya kawo mu wannan rana da wannan lokaci cikin watan Ramadana mai albarka bayani akan wannan falala da watan nan ta zo da shi gaskiya ya bambanta da sauran watanni to gaskiya ni babu abin da yake burge ni sosai a cikin wannan watan kamar karanta alkur'ani saboda yana da falala sosai kuma a fahimta na yana dangantar da mutum da ubangijinsa zai sa ka kuɗaitu kai ma da alkur'ani sai dai fata mu ko da watan ramadana din ta wuce kada a bar tafarkin karanta alkur'ani da kuma yawaita yin sadaka watanni da dama in ka duba a cikin alkur'ani subhanahu wata'ala Allah bai ambaci sunan su ba amma ya ambaci sunan wannan watan yake cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu can cikin suratul baqara a cikin wannan watan Allah subhanahu wata'ala ya sauke alkur'ani mai girma tana da falala mai girma kamar shi cikin wannan watan ake sallan tarawih ake sallan iyamul laili a cikin sa muka samu iyamul laili wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mala'iku suna yin bajetin din shekara a cikin alƙiyamun laili ne To masu sauraro abinda ya sauƙaƙa kenan sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Najeriya ko agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za kuma ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta tayani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu Mayi da kuma injiniyan mu ne na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.